House Media. To Assalamu alaikum masu sauraro duk da dai ban faɗi suna ba kowa ya san wannan sananniyar fuska ce amma waka a bakin mai ita na san za ta fi daɗi. Malama ko za mu ji sunan To alhamdulillah. Sunana Zainab Adamu Sani. wacce aka fi sani da Zainab Ambato. Na'am, Malama Zainab Ambato kowa dai idan ya ji sunan ya san babbar sha'ira ce. To Malama Zainab Ambato shin ko zaki iya gaya mana wani bambanci kika gani tsakanin taron nan da kuma taron da ya wuce? Kai gaskiya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wannan eh, ai bambancin ma a bayyane ta kowa ya riga ya gani. Kowa ya gani alhamdulillah. Ya yanayin nutsuwa akan taron baya da wannan? Gaskiya akwai bambanci sosai da sosai. Na'am. To wani irin fatan alkhairi zaki mana game da sha'irai duk da ke babban sha'ira ce a matsayin mu na kanana wani fatan alkhairi zaki mana akan halin rayuwa gaba ɗaya. Ni dai fatan da zan mana gaba ɗayan mu Allah ya ƙara tabbatar da mu cikakkun masoya annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ƙara mana imani da sallama wa shugaba sallallahu alaihi wasallam. Komai zamu ya zamo dan shugaban zamu yi dukan motsinmu da jinmu da ganinmu ya kare a cikin shugaba sallallahu alaihi wasallam haka ne a matsayinki da kika shigo wannan taron baki ga wani abu na kuskure ba wanda kike so ki dan gyara wa kananan sha'irai haka saboda taimako to gaskiya alhamdulillah ba zan ce na gani ba ba zan ce ban gani ba amma dole dai a cikin wannan lamari na cewa sallah eh, sallan mu ƙara kula mu ƙara lura komai mu tsarkake shi tsarkakewa nutsuwa da ya ake cewa ne dai ai na ku abin da manya to muna godiya malama Zainab Ambato masu sauraro wannan Zainab Ambato ce inda ta mana faɗakarwa akan wannan taron da muka yi mai albarka mun gode